wanda muna tammaha cutar da ke gare sun kai mutum 200 akwai bakwai wanda suka rigaye mu gidan gaskiya da shi da dare wajen karfe goma an kira ne akwai wata wanda shiya ta rasu gidan likita kenan ciwo ne wanda ke da kwai shi gaskiya ne kuma akwai shi akwai wanda ke da shi nan Nijar. Dr. Andiya Abdullahi kenan wani ƙwararren likita da ke kula da masu fama da cutar dajin jini a babbar asibitin ya mai. yana mai bayanin barnar da cutar dajin jini ke haddasa wa jama'a a halin yanzu lamarin da ya sa masu fama da wannan matsala haɗa gwiwa da likitoci don kafa wata ƙungiyar yaƙi da cutar dajin jini ta hanyar ayyukan faɗakarwa Malam Bukari a shi shine shugaban rikon kwarya na wannan ƙungiya. Cuta ke ko da shi ana so a yi aunan jini wata uku, wata shida zuwa shekara. In mutum bai da hali, ya gare shi. wato kungiyan shi ke zamne da shi don ya yi tattali ya je wurin hannu da shuni a gani inda za a samu abu ne za a talaha ma wani masu rashin laya paske wani mai rashin laya wani bi yan eh, gidansu ma sun yaye shi ba su ma kula da shi to mu muna nan zamne don mu tuturo wayannan mutane don mu ba su espoir na rayuwa to shin koya za a gane alamomin wannan cuta tambayar kenan da na yi wa dr andiya alamomin da ke sa a gane ta su ne mutum ya washe gari kamar iyashi gajiya wadda in ya yi kwanta hallau in ya komo ba na biyu mutum iya ramewa sai ga jikin shi ya ta shanyewa na uku kuma muna ganin mutane da ke zowa sai ku ce muku suna yawan zuwa da dare na hudu a yawan mutane su ce cikinsu ba su jin damar cikinsu in sun taba akwai wani kololo cikin ciki wajen hannu hagun irin wanga abu in mutum ya ji shi a jikin shi ya ga likita a ta a dauka shi a gani ko mi kenan matsananciyar tsadar magani da rashin sa a kasuwannin kasashe masu tasowa ita ce matsalar da tafi cin yawa masu fama da dajin jini tuwo a kwarya to amma a dalilin fafutukar da ƙungiyar ta sa a gaba an fara samun magunguna kyauta daga kungiyar max foundation da ke amurka babu nigerian wanda ke isa maganin ga tunda kwali guda in ka ce ka sai shi ya kai miliyan biyu gare ka akwai wani wanda kwali guda miliyan bakwai ne ake siya shi akwai ma kai wanda kai miliyan arba'in da biyu kun maganin nan duk wata sai ka sha wani abin da ke zama jidali ga waɗannan bayan Allah shine rashin kuɗaɗen sayan ragowar kayayyakin soma ayyukan na'urar binciken da ƙungiyar su ta yi oda daga wata ƙasar waje saboda haka suke kira ga magabatan Nijar. Muna da ko gwamnati taimake mu, samun hannu, don ciwo wannan ba karamin ciwo ne. kun magani wani akwai kyada gare shi mutane ba su iya saye shi sai gwamnati samun hannu sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger